Romawa Sura uku To, ina amfani na cewa kai ba Yahude ne, ina ribar kaciya, akwai kam ta kowace hanya, da farko su Yahudawa ne Allah da kansa ya ba su amanar kalmar nan da take ta Allah. Amma idan waɗansunsu sun nuna rashin ban gaskiya fa, rashin amincinsu zai sa amincin Allah ya zama banza kenan ina ko kadan Allah mai gaskiya ne ko da yake kowane mutum mai ƙarya ne kamar yadda yake a rubuce cikin rubutacciyar maganar Allah cewa domin a tabbata maganarka gaskiya ce ka kuma sha kan kowa idan ana yin bincike a kanka to idan rashin adalcinmu ya zama hanyar baya na adalci Allah fa me za mu ce kenan za mu ce Allah marar adalci ne in ya hukunta mu, ina da yin magana yadda ɗan adam zai yi ne. Ina ko kadan in haka ne, ta yaya Allah zai yi shari'ar duniya idan rashin gaskiya ta ya sa gaskiyar Allah ya fita a fili sosai, ya kuma zama abin ƙara dokakar Allah. To, don mai har yanzu za a hukunta ni a kan cewa ni mai zunubi ne? In haka ne, ba sai mu ci gaba da yin mugunta domin ya zama hanyar samun nagarta ba? Waɗansu mutane kuwa masu maganar bata sunanmu suna cewa wai haka muke fada, za a hukunta waɗannan kamar yadda ya yi daidai a yi musu. To, yaya kenan? Ko mu Yahudawa mun fi sauran mutane ne? Ina. ko kaɗan, mun riga mun nuna cewa da Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba duka suna da laifi, kuma duka suna karkashin ikon zunubi, kamar yadda yake a rubuce cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Babu wani mai adalci, babu ko ɗaya, babu wani mai ganewa, ko wani mai neman Allah, duk sun juyawa Allah baya, sun zama marasa amfani gaba ɗaya. babu wani mai aikata nagarta babu ko ɗaya makogoronsu kamar buɗaɗɗen kabari ne harsunansu sun zama kayan rudu maganganunsu kamar dafin mugun maciji bakinsu cike suke da bakar magana da zage-zage suka yi saurin zub da jini duk inda suka bi sai halaka da bakin ciki ba su kuwa san hanyar salama ba babu ko tsoron Allah a idonsu. Mun dai sani cewa duk abin da koyarwar Musa take fada, tana fadawa waɗanda suke karkashinta ne. Wannan ya kasance haka don a hana duk masu neman huja, a kuma nuna cewa dukan duniya a karkashin hukuncin Allah take. Gama ba wanda zai sami zaman mara laifi a gaban Allah ta hanyar kiyaye abin da koyarwar ta ce a yi. abin da koyarwar take yi shi ne ta nuna wa mutum zunubinsa amma yanzu kam an baya na wata hanya samun adalci Allah daban wannan adalci kuwa ba ta wurin koyarwar Musa ake samunsa ba ko da yake koyarwar Musa da littattafan annabawa sun ba da shaida game da shi adalcin nan wanda daga wurin Allah yake ana samunsa ne ta wurin ban gaskiya cikin Yesu almasihu Allah ya ba da adalcin nan ga dukan masu ba da gaskiya, ba kuwa wani bambanci, gama kowa ya yi zunubi, kuma kowa ya kasa kai ga darajar Allah. Amma bisa ga alherin da Allah ya yi wa kowa a kyauta, kowa ya sami zaman mara laifi a gaban Allah, ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. Allah ya mika Yesu ya zama hadaya ta ɗaukar alhakin zunubanmu. domin ta wurin jinin haɗayarsa za a gafarta wa mutane zunubansu ta wurin ban gaskiyarsu. Allah ya yi wannan domin ya nuna adalcinsa, don a cikin hakurinsa ya kyale zunuban da aka yi a da. Ta haka Allah ya nuna adalcinsa a wannan lokaci, saboda shi kansa mai adalci ne, kuma yana sa duk mai ba da gaskiya ga Yesu ya sami zaman mara laifi a gaban Allah. To, a kan menene za mu yi takama? Ai, ba wani abu, ta wani dalili aka kawar da takama? Ta hanyar kiyaye koyarwar Musa? A'a, sai dai ta ban gaskiya. Gama mun amince cewa ta wurin ban gaskiya ne, akan sami zaman mara laifi a gaban Allah, ba ta wurin bin ayyukan koyarwar Musa ba, ko kuwa Allah, Allah na Yahudawa ne. su kadai, ashe, ba na mutanen da ba Yahuda ba ne kuma, ƙwarai kuwa, shi ma na waɗanda ba Yahuda ba ne kuma, gama Allah daya ne, zai sa masu kaciya su sami zaman marasa laifi a gare shi ta wurin ban gaskiya, haka ma marasa kaciya za su sami zaman marasa laifi ta wurin wannan ban gaskiya. Shin, mun kawar da koyarwar Musa kenan bisa ga wannan ban gaskiya? Ko kadan a maimakon haka, tabbatar da ita ne muke yi.